Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. kun kamo shirye-shiryenmu ne kai tsaye a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta, Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da ɗumɗuminsu. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan sanyin safiya ta yau talata uku ga watan Maris shekara ta 2026. Tumalan sahabo ka fara mana da kanin labarai. Amurka da Isra'ila sun fara da yaƙi da suka ƙaddamar kan ƙasar Iran a jiya Litinin. china ta yi kira kasashe da suke yankin gulf su haɗa kai domin tabbatar da ganin makomarsu tana hannunsu amurka ta kakaba ruwan da takunkumi saboda rawar da take takawa a rikici da ake yi a jamhuriyar demokradiyyar congo yakin gabas ta tsakiya amurka da isra'ila zai shafi nahiyar afirka matuka. lokaci ya yi da za mu hankalta mu musamman mu mutanen afirka shin ikirarin gwamnatin tinubu na samar da inshorar lafiya inganta asibitoci Talakana gani kuwa gwamnatoci ne ya kamata su sa wannan to wannan ɗin ya kasa kamar yadda ake bukata kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da rahotanni daga bisani mu ka muku shirinmu na kukana wanda mahmud ibrahim kwariya shirya kuma zai gabatar. Haka zalika za ku ji labaran wasanni a takaice, amma duk kamun waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Yaƙi ta sararin samaniya da Amurka da Isra'ila suke yi kan Iran sun faɗaɗa shi jiya Litinin ba tare da sanin yaushe ne zai zo ƙarshe ba, inda Isra'ila ta kai hari a Lebanon a zaman martani kan harin da Hezbollah ta kai mata, sannan Iran tana ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da ake kira drones da turanci kan ƙasashe da suke yankin Gulf inda Amurka take da sansanoni. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sai ta yi za a ci gaba da yakin na tsawon makonni tare da cewa ba a san wane ne mai faɗa a ji a Tehran ba. bayan kisan shugaban addinin kasar ayatollah ali khamenei a farkon farmaki na haɗin gwiwa da amurka da isra'ilan suka kaddamar kan kasar harin da amurka da isra'ilan suka kai kan iran ya jefa yankin gulf cikin yaki, ya yi sanadin mutuwar mutane a iran da isra'ila da lebanon lamarin ya kuma jefa zirga-zirga da balaguro ta sararin samaniya cikin yamutsi da kuma rufe mashigin ruwa na hormuz inda kashi ɗaya cikin ɗari na mai da ake amfani da shi a duniya yake bi kusa da gaɓar ruwan Iran wadda ya sa farashin mai ya tashi. Sakamakon yaƙin a ci wato sakamakon yaƙin cibiyar gudanar da yaƙe-yaƙe ta Amurka da ake kira Central Command da Turanci ta ce bisa kuskure Kuwait ta harbo jiragen yaƙin Amurka uku amma duka ma'aikatan jirgin su shida sun tsallake rijiya da baya. Jiya Litinin ministan harkokin wajen China ya yi kira ga kasashe da suke yankin Gulf su haɗa kai su amincewa da shishigi daga ƙetare. Bayan da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar da hari kan Iran, rikici da yanzu yake neman bazuwa a yankin. China ta bayyana fatar kasashen da suke yankin na Gulf za su ƙarfafa haɗin kai kuma su ƙarfafa dangantaka ta makwabta saboda tabbatar da ganin makomarsu tana hannunsu kamar yadda ministan harkokin wajen china wang yi ya faɗa a tattaunawar da ya da takwaran aikinsa na ƙasar oman ta wayar tarho kamar yadda sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen china ta bayar jiya litinin amurka ta azawa rundunar sojin ruwan da takunkumi da wasu manyan hafsoshin kasar dangane da irin rawar da suke takawa a yaƙi da ake a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo kuma ta buƙaci su janye daga yankin mai albarkatun ma'adinai ba tare da ɓata wani lokaci ba Ruwan da dai ta juma tana musanta zargi daga Kongo da Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashen yammacin duniya suke mata cewa ita ke ɗaurewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 gindi, wacce a bara ta yi kukan kura a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Kongo inda yanzu take rike da ƙasa fiye da kowane lokaci da ake wannan rikici. ma'aikatar kuɗi ta amurka ta faɗa jiya litinin cewa babu yadda za a yi 'yan tawayen m23 su samu nasarar kama ƙasa mai yawa haka ba tare da taimakon ruwan da ba a nata ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce saboda goyon bayan da da take bawa 'yan tawayen m23 sun aikata mummunar barna da kuma keta 'yancin bil'adama A cikin wata sanarwa da ta aike wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, gwamnatin Rwandan ta ce takunkumin da aka aza ba shi da adalci domin ya auna bangare ɗaya ne na yarjejeni a yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla kuma hakan bai bayyana hakikanin gaskiyan abin da ke ƙasa ba kuma ya dagula ainihin rikici da ake yi a wannan yanki. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Faransa ta ce za ta bunƙasa makaman nukiliyar ta kuma za ta ƙyale ƙawayenta a turai su zama masu masauki ga jiragen yaƙi na ruwanta da suke ɗauke da makaman nukiliya a zaman ziyara ta rigakafi ko garkuwa kamar yadda shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya faɗa jiya Litinin matakin da ya nuna babban canji kan manufofi ga Faransa da kuma turai baki ɗaya. Ko da shike Faransa da Ingila duka suna da makaman nukiliya ga galibin kasashen turai sun dogara ne kan amurka domin kariya daga dukkan mai wata muguwar aniya ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta neto amma ganin yadda shugaba trump yake ɗasawa da rasha dangane da yakin ukraine da kuma ganin hali da yake nuna wa waɗanda su ne ainihin ƙawayen amurka hakan ya girgiza gwamnatocin ƙasashen turai da dama har ma wasu ƙasashen fara nuna sha'awar yadda faransa za ta kare su ƙarƙashin shirin nukiliyarta. ta Pakistan da Afghanistan sun faɗa jiya litinin cewa dakarunsu sun auna sansanonin juna daga tsallaken iyakokinsu yayin da faɗa tsakanin ƙasashen biyu ya shiga kwana na biyar wadda yake nuna rashin zaman lafiya a yankin da tuni yake fama da rikici sakamakon harin da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran ita kuma Farisa ta mai da martani sai dai faɗan bai zafafa ainun kamar yadda kwanakin farko ba duk da haka babu alamun cewa kasashen biyu kawaye a baya waɗanda suke gaba da juna suna da wani shiri na janyewa da nufin sulhu ba yakin ya samo asali ne lokacin da shugabannin taliban a afghanistan suka ƙaddamar da abin da suka kira ramuwar gayya kan wasu muradun pakistan saboda hari da pakistan ta kai kan mayakan sa kai a afghanistan mutane da yawa ne suka halaka a duka sassan biyu labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga rahotanni. Masana diplomasiyar duniya na ci gaba da nazari kowane irin koma baya yakin Iran Amurka da Isra'ila zai haifar ga kasashen nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. kana menene hasashensu wakilin gta mustapha nasiru batsari ya yi mana nazari a wannan rahoton a yayin da hankalin duniya ya karkata a kan yakin da ya barke a tsakanin amurka da isra'ila da kuma ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran masana harkokin diplomasiya na ci gaba da sharhi akan makomar ƙasashe irin na afirka akan wannan yaƙi. tun bayan kisan jagoran addini na ƙasar ta Iran da ma wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar ciki har da tsohon shugaban ƙasar Ahmadinejad aka shiga fargaba akan yadda za ta kasance da kuma yadda yakin zai shafi sauran ƙasashen duniya. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu, ambasada Ahmad Musa Ibitu ya ce ko shakka babu wannan yaƙi zai shafi ƙasashen afirka musamman najeriya ta fuskar tattalin arziki a saboda haka akwai buƙatar karatun ta tanatsu idan muka lura za mu ga cewa wannan sha'ani da ya faru watan abu ne wanda yake babu wata ƙasa da ba za ta shafa ba a duniya kuma lokaci ya yi da za mu hankalta mu musamman mu mutanen afirka mu lura da cewa wa'annan mutane abin da suka sa gaba shine menene zai kare ah, muradunsu da kudurorinsu ba namu ba amma kuma kowane lokaci suka ɗauki wani mataki na yin hakan zai shafe mu yanzu idan ka lura da abin da aka yi kowa ya riga ya san wannan al'amari ba gaskiya a ciki ana cikin yarjejeniya ba a kai ga ƙarshen yarjejeniya ba an fara yaƙi kaga duk mai hankali ya san cewa ga waɗanda ke da laifi a ciki mm. amurka da ita da ƙasar bani isra'ila to bayan haka kamar yadda na ce maka najeriya da sauran ƙasashen eh, afirka za su samu koma bayan tattalin arziki kar mu dogara cewa ai mu muna da mai to mu san cewa man da muke da shi muna sayarwa ne kuma sannan akwai abubuwan da muke shigowa da su to ta haka na zai cuta ma watan tattalin arzikinmu mu Najeriya da duk kasashen Afirka. Dr. Abubakar Kawu Hassan malami ne a kwalejin ilimi ta Umaru Sanda Ahmadu da ke birnin Mina ya ce lamarin ba ƙaramin bala'i ba ne domin kuwa ya shafi addini kai tsaye. Ba alheri ba ne. A ce, ni na farko dai bari in ce shaida maka cewa ni ba ɗan shi'a ba ne. a musulunce abin da ake yi wa musulmai domin a kashe su ga banza daga kan iraniyawa har zuwa kan falastiniyawa ba wanda ba wani musulmin kirki da ke goyon bayan wannan Na'am, to amma daktar kaga kasashen larabawan nan sun kawo ido za a ce sun zura ba ma wadda ta ce komi ya zuwa yanzu game da wannan hari da Amerika ta kai ma Iran din. ba ka ga eh. kasashen larabawa suna da nasu bangaren matsala na rashin haɗa kai. Ba maganan haka ba ne, wato duk suna tsoron Amerika ne da gaskiya tsakanin hmm. da Allah. Tsoron wato Amerika in ba haka ba abun bai masu daɗi ba. A yanzu dai lokaci ne ya yi da sauran kasashen larabawa da ke gabas ta tsakiya da za su yi makansu ƙiyamun laili a kan abin da yake faruwa da ƙasar ta Iran da a baya ƙasar Amurka ta yi amfani da ita wajen tarwatsa ƙasar Iraki. Wannan shine ra'ayin Dr. Haka Ibrahim, malami a kwalejin ilimi ta jihar Niger. domin ƙasar nan ta iran da yau ya tabbata cewa isra'ila ta kai musu hari amerika ta kai musu hari an yi amfani da su a baya ba da dadewa ba an kuntatawa wasu jagororin kasashen musulmai an ci haddin al'ummar musulmai kamar a kasashen syria da ƙasar iraki da sauransu mm. to sai ga shi an yi amfani da su an cutar da musulmai a jiya yau kuma wa'annan da suka yi amfani da su din ne kuma suka dawo suna cutar da su to akan yi amfani da dabarar rarraba mana kai ta inda za a yi saukin gamawa da mu dauki darasi diyan da wani yake a wajen musulunci to ya kamata mu gane cewa musulmi komi bambancin akidan mu ya fi mana wanda bai yadda shi musulmin ba ne. Ina kallon wannan a matsayin darasi wanda ƙasashen duniya ya kamata su ɗauka. A yanzu dai masana siyasar duniya na ganin ko ba komi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara cima maradunsa na biyawa Yahudawa bukata kamar yadda ya ɗauko alkawali tun farko kamar yadda ambasada Ahmad Musa Ibeto ya bayyana. idan baka manta ba mun taba hira da kai kafin zaben amurka na ce maka a hasashe kuma da ganin yanayi kuma da lura da harkokin duniya duk wanda ya ci zaɓe a lokacin nan abin da zai yi shine menene kuduri na amurka da kuma wanda suke tare da su ita ce ƙasar bari isra'ila mm. abin da za su jaddada kenan kowaye to kaga lokaci yayi da zan tunatar da kai A yanzu dai kallo ya koma gabas ta tsakiya a yayin da ake ci gaba da lugudan wuta a tsakanin ƙasar ta Iran da kuma Isra'ila da kuma uwargijiyar Yahudawan wato Amurka. Mustapha Nasir Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. To Allah ya kawo mafita baki ɗaya. Idan muka koma Najeriya kuwa Ministan Lafiyan ƙasar Farfesa Muhammad Ali Fate ya ce ‘yan Najeriya sama da miliyan ashirin ne suka samu inshorar lafiya, kuma gwamnatin tarayya ta kashe maƙudan kuɗaɗe don inganta asibitocin gwamnatin tarayya don su yi gogayya da na ƙasashen duniya. Amma da yawa ‘yan Najeriya na jayayya da hakan. Farfesan ya shaida mun haka ne a wata tattaunawa ta musamman da GTA ta yi da shi. Amma a cikin shekara biyu da zuwa wannan gwamnati yanzu an samu miliyan 22 suna da insurance domin kuɗin da ake sawa a wani fund da muke kira vulnerable groups fund da kuma kuɗaɗe wanda state jihohi su ma suke karawa a cikin state health insurance da private health insurance in ka haɗa su gaba ɗaya shine mutum miliyan 22 da suke da insurance Najeriya har yanzu bai kai yadda ya kamata ya kai ba to amma kamar insurance ne in kana da insurance din motan ka waye zai biya maka dole sai wani ya biya premium ɗinka sai ka biya kuɗin insurance ka samu coverage shi to wannan gwamnatoci ne ya kamata su sa wannan to wannan din ya kasa kamar yadda ake bukata kullum muke magana cewa gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya dole a ƙara yawan kuɗin da ake sawa a wannan asusu don za a ba da insurance musamman wanda ba su da ƙarfi musamman mata da yara musamman mata wanda suke da juna biyu wanda suke eh, samun matsaloli wajen aihuwa ya zamanto cewa ba sai sun biya ba za su samu lafiya to ya nuna cewar kenan gwamnati ba ta damu da lafiyar 'yan kasa ba shi yasa ba su sa wa'innan kuɗaɗe don su ba su lafiyar da ta dace ba kenan tambayan da kai muna maganar shekara talatin arba'in hamsin ko sittin matun da aka yi najeriya ba kawai muna maganar gwamnatin bola ahmed tinubu ne to wannan in ka zo wannan gwamnatin bola ahmed tinubu abin da ke so ka gane shi ne cewa tun da aka yi nan da shekara 25 da aka shiga wannan demokradiyya din gwamnatin bola ahmed tinubu ta fi kowace bunƙasa abin da ake sawa a location harkar lafiya. To amma asibitoci har yanzu asibitoci mm. zaka je manya-manyan asibitoci a kasar nan mm. Za ka ga babu kayan aiki babu mashina babu magunguna me yasa haka? Alhamdulillahi abin da shekara ashirin yana lalacewa idan ka zo shekara ɗaya ko shekara biyu ka ce za ka gyara shi ka yi ƙarya. amma abin da aka yi a cikin shekara biyun nan a cikin shekara goma da suka biyo kafin nan ba yi ba kuma ina maka tabbaci ka je primary health care ka ga asibitocin shakatafi wanda aka gyara su aka revitalizing su kusan dubu hudu an gama ko an kusa gama su kayan aiki duk jihohin nan an ba su ba taɓa yin wannan ba magunguna an fara sayan su ana kara su sannan asibitocin gwamnatin tarayya an yi project project daban-daban a cikin shekara biyun nan wanda su ma suna na a kasafce akwai abubuwa kamar ciwon kansa shekara da shekaru najeriya wanda ake maganin kansa guda biyu ne amma a cikin wannan gwamnati kaga mu har mu bude uku an yi na katsina an yi na benin an yi na inugu akwai uku yanzu da suke gaba mun gyara na maiduguri saboda haka akwai manya-manyan ayyuka da aka yi na bunƙasa lafiya wanda gwamnatin bola ahmed ta yi wanda an shekara goma ba a yi su ba farfesa ina ganin ko kana magana ne akan abubuwa da kuka yi a takarda ko a nan birnin tarayya abuja amma a zahirance na je asibitin koyarwa na Ahmadu Bello da ke Zaria haka zalika na je na Sokoto mm. duk wa'annan abubuwa da kake faɗe ni dai ban gan su ba kuma na ga mutane ana koke-koke ko dai ba kwa bibiya ne ku tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da kuke warewa suna kaiwa. Eh, ina maka tabbace in kana so in muka gama wannan zan a kawo maka dalla-dalla inda aka yi watan akwai asibitoci kusan dubu arba'in a najeriya na gwamnatin tarayya na gwamnatocin jihohi na private da na kungiyoyi masu zama kansu amma a cikinsu fiye da dubu takwas wanda gwamnati tare ta su a basic healthcare provision fund a kowane wata uku muna ba da kuɗi kuma suna isa kuma na bata sun isa waɗanda aka yi revitalization wannan dubu kusan dubu hudun da aka gama revitalization ɗinsu akwai uh, website na primary healthcare za ka duba before da after wanda aka yi kafin a gyara da aka gyara so ranar ɗaya ba za ka zo ka ce duka abin da aka shekara talatin ko ashirin ko shekara goma a yi ba gwamnati ɗaya ta sa yi amma a wannan gwamnatin abin da aka yi zahiri ne kuma muna bibiya a duk faɗin ƙasar nan. Allahu ya raya na yanzu mazan biya su. Farfesa Ali Fate kenan ministan lafiya na Najeriya. har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwali ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Mace ɗaya an ce ma an rifarin ɗinta daga duku ko kuma wurin lafiya aka rifarin ɗin shi daga duku. Ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga ƙarshe a ji abin da ba a so ɗin ba ya rasu. Ko don a daina mutuwa ta wannan hanyar ya kai a gyara ta. Gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta tafafi. Lallai bil hakika mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu ɗauka wadda doka ya tanada. Kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. Yau shirin na ɗauke ne da ƙorafin al'umma kan yadda ɓangaren Darazau Dukku Gombe na hanyar Kano Adamawa Taraba zuwa wasu sassa na jamhuriyar Kamaru ke hallaka dukiya da rayukan bani Adama a kusan kowace rana. A dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci. Madalla ware babbar hanyar Kano zuwa Adamawa hanya ce mai ɗimbin tarihi wadda ta sada yankin yammacin Arewa na Najeriya da ɓangaren Arewa maso gabashin ƙasar. Kana wannan hanya ita ce ta sada Najeriya ta yankin gabas da wasu sassa na arewacin jamhuriyar Kamaru. Wannan titi dai shine ya keta ta cikin jihohi aƙalla shida na Najeriya. wato Kano, Jigawa, Bauchi, Gombe, Adamawa da kuma jihar Taraba. Ita dai wannan hanya ita ce aka dogara da ita wajen sha'anin sufuri a tsakanin waɗannan jihohi da kuma wani ɓangare na jamhuriyar Kamaru. To amma ɓangaren wannan hanya da ya shafi garuruwan Darazau da Dukku zuwa Gombe na lalata dukiya da kuma hallaka rayukan bani Adama a kusan kowace rana saboda lalacewarsa. Hamza Ahmad Malami. game da abin da ya shafi gyaran hanyar dukku zuwa gombe ko kuma darazar dukku zuwa gombe har kullum muna yin kira ba tun yanzu ba don wannan hanyar yana daga cikin abubuwan da suke dakushewar tattalin arzikin garinmu ƙasarmu gaba ɗaya da kuma lafiyar mutanenmu mace ɗaya an ce ma an rifarin inta daga dukku ko kuma wurin lafiya aka rifarin ɗin shi daga dukku babu babu ko mutum ɗaya da ya taɓa yaƙinin cewa zai isa gombe ma tsabar munin hanya ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga karshe aji ji abin da ba a so din ba ya rasu sako na ga manyanmu shine kira kamar yadda suke mana alkawura shekara sama da goma baya duk wanda ya zo zai nemi alfarma mu yana nema da hanyar nan duk wanda ya zo sai ya ce hanyar mu ba ta da kyau insha Allah in su samu za su gyara to muna kira da tunatarwa a gare su da su yi wa Allah su duba wa al'umma man shehu daga karamar hukumar duku gombe state muna magana ne akan abin da ya shafi hanyar zo duku gombe hanyar ba ta da kyau na tsawon shekaru kuma maganar gaskiya kamar shugabanni sun manta da wannan hanyar duk gyara da ake yi ba ma ji ana sa wannan hanyar a cikin hanyoyin da za a gyara hanyar nan ya fi shekara goma ba ta da kyau ko don a daina mutuwa ta wannan hanyar ya kai a gyara ta. su ma dai direbobin motocin haya da ke amfani da wannan titi na cewa. Ana tare da ɗawoga. Ɗawoga daga ina ka fito? Gombe. Ya za ka bayyana munin hanyar Gombe zuwa Duku? Shi wannan hanyar nan ba ta da kyau. Munin ta aini kan a hanyar nan kan kai kamata ne gwamnati ta wayoce mu kan. Da zo ta duba wani hanyar nan. Da minti nawa kake yi daga Duku zuwa Gombe? Ai minti talatin. Yanzu fa? Yanzu tun da sai muke hanyar nan. yanzu gashi karfe biyu bayan jimawa a hanyar wani matsaloli hanyar take sa mutum gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta ta fashe eh, yusuf da ke dikijin ga a gaskiyar lamari dai hanya dai kan ba daɗi kuma muna kira ga gwamnati da akanta aka agaza muna kuma kira ga dukkanin wanda yake da hannu akan wannan ya kamata ya mana bayani ko ya isar mana sako zuwa ga mahukunta wanda yake da alhaki akan wannan hanya da akan a taimaka mana muna fama shekara da shekaru hanya dai ba daɗi mune kullum cikin gyara. mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci Dangane da haka ne wani jigo a yankin Dukku ya jaddada kiran su tare da yin gargadi ga hukumomin Najeriya musamman waɗanda lamarin ya shafa. Honorable Sani Ibrahim Jalo na Yalwa Dukku. Zan kira ne da ƙoƙon bara da kuma babban murya ga ita gwamnatin jihar Gombe tunda dukkan kusan al'amuran sun ta'allaka a nauyi a wuyanta ne. Shi yasa muke da State House muke da Senator muna da kuma reps. amma kamar shi gwamna shi yake da hurumi yake da role din da zai playing da ya shafi wa'annan abubuwa gaba daya so don allah muna kira da babban murya muna kuma ƙara jawo hankalinsa da cewa wannan hanya ita ce babbar damuwarmu a yanzu don Allah ya yi kokari ya sauke nauyin da Allah ya dora masa mun kira hankalinsu don Allah su waigo su juyo ba sai lokaci ya zo ba na siyasa ko na wani ba zuwa ce mana kaza a ce mu gani a ƙasa a mana hanya ingantacce a baiwa kuma wanda za su yi kamfani ingantattu wanda za a jima ana mora wannan shine fatanmu a gare su kun yi kira kun yi kira idan in suka yi burus da wannan kira naku wani mataki za ku dauka lalle bil hakika mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu dauka wadda doka ya tanada kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. sai dai ƙoƙarin da abokin aiki aliyu bala geringi ya yi domin jin ta bakin hukumomi a matakin jihar gombe da kuma wasu daga cikin waɗanda ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar tarayyar najeriya bai kai ga nasara ba amma dai wannan fili zai ci gaba da bibiya masu rare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi aliyu bala geringi Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. To a gaida na kwari, yanzu kuma ga Bala Branko da labaran wasanni. kungiyar kwallon kafa ta hetafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta real madrid a wasan mako na 26 a gasar la liga na kasar spanish na shekara ta 2025 zuwa 2026 a gasar sira a kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta bologna ita ma ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta pesa fc da kwallo daya mai ban haushi yayin da kungiyar kwallon kafa ta udinese ta samu nasara kan fiorentina da kwallo uku da nema san premier league mako na 29 a yau din kungiyar kwallon kafa ta lead united za ta karbi wakuncin sondala da misalin karfe 8 da rabi a gogon Najeriya ita ma everton suna tare da kungiyar kwallon kafa ta bolle har ila yau bournemouth za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta brentford yayin da da misalin karfe 9 da kwata kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves za su karbi wakuncin liverpool yau talata uku ga watan maris na shekara ta 2026 za a fafata wasan zagaye na biyu na wasan gab da na karshe na cin kofin kofa da lare na kasar spanish inda za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid a wasan farko dai kungiyar kwallon kafa ta atlantico ne ta yi dukan kawo wuka kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda ta lallasa ta da kwallo hudu da nema inda barcelona a yau take neman nasara don samun kwallaye biyar da babu kafin ta kai ma gajinta sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya ba da karfin gwiwa cewa 'yan wasanta ka iya saba masa wannan sakamako to daga nan kuma za mu a bangaren cinikayyar 'yan kasuwa inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ce a hukumance dai yanzu haka kungiyar tana shi nazari don samun makoma musamman na muhammad sala dan wasan dan kasar masar zai cika shekaru 34 da haihuwa a wannan shekara yayin da dan wasan gaban ya shiga kakansa na karshe a kungiyar kungiyar ta bayyana cewa ta gano manyan yan wasa wanda take ganin cewa za su maye mata kurbinsu zakarun gasar premier league din sun sanya ido kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich michael olise da kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig yan diamondi yayin da suke shirin ganin cewa sun mai gurbin mohamed salah a kungiyar bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da ya karanto mana cikakkun labaran duniya da yusuf mustapha batsari wanda ya daidaita mana sauti ni kuwa da na gabatar da shirin yusuf aliyu harande ke cewa mutan najeriya nijar kamaru ku wuni lafiya mutanen gundumar columbia kuwa asuba ta gari bisalam